wahala muke sha a ƙauye wallahi Allah ɗiban ruwa ɗiban ruwa mana ke kina tunanin a birni zaki haka a birni kana zaune komai a cikin gida akwai tanki akwai komai ya biyo wasu abubuwan nan na turawa kawai ka zo ka kunna famfo kawai ka je ka amfani kuma ka huda leda ka sha wallahi wallahi kuma ga wuta ka zo kana kallon tv kana abin da kake so ka ɗauki kaset ka sa duka abin burgewa mako sai ma da daddare in ka fito waje kawai haske ga ga ga ga dare yayi kuma ga hasken fitilu sai kin gani ga motoci masu tsada kin taba shiga haba a birni na je fa amma ke kin san da haka me yasa kika dawo ƙauye me yasa na dawo kauye? Eh. kike tambaya na eh. ah ai wannan bari in baki amsa kawai na dawo ne saboda na samu na huta na zo hutu na hutu a ƙauye Allah da gaske wai ƙarya nake yi kenan a habiba ƙarya nake yi ni ce kina ƙarya a na gama ba ku labari ne sai kika ce min ƙarya nake yi ni na ce kina ƙarya ki hakuri da usama ce kina ƙarya ke da kika je binni Allah ya binni a ƙarya nake to ai daga jin maganan ku sai na san kula. ke da kike ga hasken fitila fitila kika ga mota madami ruwa kuma ya. mun karyata ki dauka muke. je dauko haba da Allah saboda ni ba je eh. bin ni ba a ai za ki yi ni ba ita ta ga wutan kin san ya dade ban daga irin ba jaji ta bin ni amma mu je sanan ki ya bari kawai duk birnin cin ne dama shi sa bin ni a da kake wahala yi wannan magana yaron din ne amir ba na jin daɗi musamman idan aka bar shi yana kukan nan tunda duk kulawar da zan yi mai bai ta kai yadda za ki bashi ba a matsayin ki na uwa haka zalika ita wannan yarinya idan tana neman wani abu na buƙatar rayuwa na rinka je ruwa kenan na rasa yadda zan mata ya kamata ki dan jirkinta ɗan wasu abubuwan naki ya zama na kina dawowa gida kina kula da su <laughs> to yanzu wani uzuri ne a gabana ko makarantar ne fa da nake zuwa kuma kai sanin kanka ne ka ina zuwa makaranta to ina na san da haka amma abin da nake gaya miki ki rinka dawowa akan lokaci ana da akan lokaci mafi yawanci irin in zan tafi ne da safe eh. si ta kuka ta ta kuka a yi wankali bai ta kuka bai ba dai shawara shine, ne tun da lare ta koma ƙauye kawai abu mafi sauƙin je mu samu wata kawai a ai ba maganar a samu watan ba domin kwanaki ma an kamun wata to kuma abin da na duba na gani ta fi larai ɗin ma shashanci yawwa to kin ga ku an ce da mugun da baka sani ba gwara wanda ka sani tun da haka ne kin kawo maganar larai gwara ita a da larai din yawwa eh zan shirya mota da ke da idc e haɗa ku sai ku je ƙauye sai ku da larai din yawwa Wannan matar alhaji ce muka zo ta ya ce mu zo da ita. Madalla ina wuni kuna nan kalam alashe albarka. Ita ce Hajiya Fauziya. Eh, an gode. Amina na san baki yanzu. A Amina. Na wuni. Kun zo lafiya. Ya hakuri. Zama da Lare Larifa sai a hankali. Ba ta Larifa ce turo mu da ita yace lalle ya zuwa ta kudin Lare. To to to. gaba ka tawo yanzu. ba laifi. Za mu tafi da ita. Ba laifi. Lare. To yanzu kin ga zuwan ki binni na da muhimmanci. Baba, na'am. Ai na gaya miki. Bayan da mutanen nan suka iya da ni. yadda suka dawo da ni ƙauye haka za su zo su ɗauke ni su mai da ni saboda duk abin da kike tunani ni nake yi to madalla Allah kin ga ƴaƴan nan biyu sai in ba su madara in ba su madara in ba su madara to kin yi kokari ita ba abin da take yi Allah miki albarka Allah miki albarka amma miki albarka larai ho ni larai ho ni larai ho ni la Lare manya ke malama kai ki mata nan dai ba birni muke ba. Larai ya isa yanzu shi kake haɗo kayan ki. Kar ki yi wa mata ta rashin kunya. Ni da ita daidai ne. Ba ta yi muke ba kar ki mata. Yaya ta min saboda ni ba na so. Ke! Larai, Larai dole in dinga dukan ki larai. Yaya ban da duka. Ai larai dole sai na dake ki larai. Shiga daga ciki ki haɗa kayan ki. Ke mata sandan mana ki mata jagora. larai dole in doke ki ku je ku eh, gama abin da za ku gama kan ku gama zan ga wasu abokaina sai in dawo ku sauri don mu wuce larai a nutsi larai yaya ban da duka larai dole in doke ki larai sai kin nutsi da dukan ki hmm. Hajiya, da Allah ki haƙuri fa. Duk abin da ya faru da Allah ki haƙuri. Yanzu kin ga na shiryo ba zan sake yin wasu abubuwa na mugunta ko na wani abin nan na mara tunani yanzu kawai ni na ma girma. Ba ba lari ko ke kefe yanzu ba ki jin daɗin kanki a haka. Ai kan kawai zan dinga yi. To ai afi miki lari. A ci gaba da aiki. Na gode. ma sani ba ai kullum ma na je na ɗauko miki yanzu na ai daban ne na barin gidan nan ne dan zai ni hankali washe wai larai ta shiru ina ta ga shiru ai larai yanzu aka sa kafa yanzu na warewa ne sunan ki sorry sorry sorry sorry <laughs> a ni ma a ɗana ku kaɗai za ku dinga jin daɗi ne ya ina mami tana gida na hau kai ki faɗan ma kowa fa a gaba ba na dai ɗana la gaban ni da yaya anxiety sa wuta ya kone kina so ko gidan ya gobara ne gaba ɗaya ki kona mana gida to a yaji an gobara ne kawai ba alhaji na da kuɗin da zai gina wani sabon gida ba yanzu wa zai biya min kafa nan da kika dake ni okay fata ma kike kone kenan to tashi ki je ki duba abin da kika sa a wuta ban ga ki tashi sanyi ko ƙasan ko ta rusa aji na ƙasa ko mu je tuwon ɗaya wani sako dai ko a ba wani to alhamdulillah ba wani alhamdulillah ke ka ci ka koshi <laughs> ya alhaji to masha Allah ya fito lafiya ya fito lafiya Alhaji. Kwar. Kwar. A ina. A yi. Wai a cikin gidan nan kwanne. Ɗakin ki ko ɗakin wa? najin take mun magana da ita eh? ki mun magana da ita kwarto waye ya fita daga cikin ɗakin nan eh? waye fita daga ɗakin ki wani ya fita akwai ɗaki na wane ne yanzu kwarto da ya fita daga ɗaki shi kwarto ana ji a gidan nan tambaya ta maki ke hajiya ƙarya zaki hajiya me ya faru ne akwai wanda ya fita yanzu larai ta gan shi da idanun ta kula ta gan shi a fito da kofi a ɗaki na kwarai da gaske hajiya ƙarya zaki hajiya da na kuma ki ce a'a ba ta da hankali ne nana ke ba ki da hankali ne ni dan hajiya ƙarya zaki kenan kira min gafi hajiya yanzu ki za kira min gafi yanzu na abdullahi ana son wata magana ana son wata magana kina da abin da zaki ga mu alhaji gashi sana gashi bambala na ba ya fitar daga cikin gidan nan yanzu na gida eh, <laughs> eh. alhaji gaskiya ne ban ga kowa la'ila hata kai baba me gadi ban da ƙarya kai da kake yawan fitsari da daddare to ni ko na yawan fitsari ko ban yawan fitari ai aikin gadi nake ina na ga ci. ni ke za ka gida na gana abin da ke faru yanzu akwai wanda ya fita gate bar da idan ta bi yanzu ta ga mutum ya fita daga cikin gida kai kuma da kake kai baka gani wa kawo ne wanda aka dauko ka dan kai baka ganshi to a gaskiya ni ban ganshi ba na gane yanzu da bakin da nake zargi kuna yi tare da ita kenan ya tabbata alhaji ai cika mishi tuwo da miya take yi a kwano shi yasa yake rafa mata asiri to a ce wa kanta da abin da take a gidan nan kenan tana kawo gardi yanzu larai ka ga mutum ido da ido ya fita kai ka da kake aikin ka ne a get ka kula da me zai shiga fita ba zan yi ƙarya ba ba zan yi da bari kuma ita da take ba aikin ta ba gashi ta gani kuma gurin aiki baba mai kai Allah ke yanzu ke kin gani da ido na kyale shi larai ai ba makauniya bace ke je ka kai da kake makawo baka gani ba je ka kai da Abdullahi da ta gani zan kwada miki mari wallahi kika sake maka zan sake kwada miki mari wallahi ba zan na fita da biyu irin wannan ba dare ne yanzu ni ba zan wuce na wulakanta ba da dare ki ji na miki saki wallahi tallahi ƙarya take har kin san wallahi tallahi alhaji sai ka kwanta kawai har kin san wallahi tallahi alhaji amana ma kai wannan da hakuri babu komai lare ya Allah ya saka miki da alheri je ki ma ki kwanta alhaji ko biyo ka ina ce nan a na ka sallame ta ne to sai na ga hankalinka kuma a tashi ai bai dace a barka kin ga ki je ki kwanta da Allah da Annabi ba komai na kwantar da shi al'ada kaina eh jiki san ki ba haka da abin da kika mun sai an miki ke ma mutunci ai ai ba na ai dama alhaji ba wannan abu ne gane maganar larai eh alhaji larai ba ta da hankali eh. alhaji larai lusara ce eh. alhaji larai mahaukaciya ce larai ba ta san abin da yake mata ciwo ba larai komai tana iya aikatawa alhaji larai bai kamata ta zo maka da wannan zance ba alhaji kuma ɗauke shi ka gaggata shi ka san halayyar larai ah, malam idi ban tare numfashinka ba maganar nan larai ta gani tabbas abu ya kasance shi yasa ta faru hukunci kuma na riga na yanke shi yawwa tun da muke da larai ta taba kawo magana makamanciyar wannan ba taba kawo ba ko yau take zaune da ita da hajiya a cikin gidan nan ba take zaune da fauziya ba hmm? kuma duk al'amarin nan bata taba zuwa ta ce yau hajiya ta mun kaza ko ta kamun gulma hajiya ba ko wani abu to abu ne ya faru Allah kuma maji roƙon bawa kan idananta ya faru ni kuma Allah ya sa ta gaya mu Alhaji in ba za ka manta ba na taɓa baka fa labari a ƙauye ba ka yarinyar nan larai ta haɗa gungun jama'a tana ihu tana zambarwa ta ce mai gari ya rasu ashe yarinyar nan ƙarya take to da ta ce ta taɓa cewa mai gari kwarto ne? ta saboda haka kowace magana akwai hurumin taɓa larin nan ba taɓin hankali duk shashancin ta ai aure ne ikata kuma ba za ta yi maganar wasa da magana aure ba tabbas ta ga ƙardi ta ga ƙato ta ga kwarto shi yasa ta zo ta gaya mu ni kuma dole na hukunci Allah ne kadai ya san me ma yake faruwa a baya ban da Allah ya tona asirinta a bara da ka zargi mutum ba amma dan adam sai Allah ki kadai isan me mutum yake aikata hakika idan mutum bai yi fada da zuciyarsa ba akan wasu al'amura da yake gudanarwa to wata ran akwai ranar kidillanci kuma Allah zai kama shi Allah ba da alheri yawa Allah sanya alheri larai kuma sai a kula da ita ni ma nan da yan kwanaki nan masu zuwa insha Allah zan kawo tan aje a gida to Allah ba da alheri amma ku daina ganin laifin larai Allah ba da ah, alheri a larai ba ta da laifi ba kuma za ku koma eh zan koma to shikenan na gode da laifin magana da mun kenan da ba wata wannan nan dai na ba wani a wannan kai ma wasu abubuwan ma da kake ba ka gaskata ka duka gaskata to lafiya la ba. ba la ba dole larai larai wannan wani irin rayuwa ne kika daukar wa kanki dan Allah dan Annabi ina rayuwar nan za ta kai ki wai an kawo ki aiki amma ki kwanta kina bacci wai ke da ce ki share min kicin ki goge mu amma kin zo kina bacci amma dai ba ki da ba ki da hankali ne kika zo ki tashe ni a hankali ba za ki tashe ni ba zai duka duka na akai in ciwon kai ta kama ni fa Ya? Gaskiya ne. Amma ina so in sanar miki da cewa aiki kika zo yi gidan nan wallahi kuma biyan ki aiki don haka ko kina so ko ba so dole ki share ni. Dole ki yi ki. Dole ki yi Aikin san ke ce kika dauke ni aiki ai dole in. Ba ni na kawo ki ba amma mijina ya kawo ki. Kuma dole in umarce ki da abin da nake. Ke. Kin san kowa irin wancan? Wallahi ta yi ta gama. Haka ta gani ta bar ni fa. Wancan kika ce ai sunan mu ba ba ɗaya ba. ko kin manta ne dan haka a tashi a je a ga ba kunya idan kwarai da gaske amma zan nuna miki larai ce fa larai ce ka hmm. da wuce a je a mu aiki wallahi saboda abin da ya kawo mutum kenan kuna ne irin musiba ce da Allah dan Allah kai na sauki ina abinci ne <laughs> abincinki to ban dafa ba a ban abinci a ga aiki a hana ni abinci a ga ɗan bazan lalaci saboda ba dalili wancan tana bani abinci a lokacin da nake so yinta nake so wani lokaci ma shiga kicin nake yi na ci abincin da na ga dama kin ga ke ya kamata ki dinga yi abin da wancan take yi saboda a samu a zauna lafiya amma babu abinci ba zaman lafiya malama babu ana baki abinci ki ciki koshi a gidan nan ah. to ni safiya ba zan baki abincin da zaki ki ciki koshi ba matukar baki mun aiki ba wallahi ba za a yi ba na fasa aikin <laughs> kin fasa aiki ai ta bi nono bari wallahi tallahi na ji daɗin haka wallahi na ji daɗin haka sai me wallahi ni na bar gidan nan saboda me wannan rashin mutunci ne kyauta kin gani na dauki kayana ko zan tafi idan mijin ke dawo za ki ga zai ci aje a ɗauko ni saboda ba zai iya zama ba larai ba hmm. kin ji yanda wancan ta tafi ki shirya wallahi tallahi a tafi matukar ana son kwanciya hankali a gidan nan sai ki mun shara ki min wanke wanke wallahi tallahi ba shara ba wanke wanke ba cin abinci dan haka umma ta gaida Aisha yawa eh ba zan iya rayuwa haka ba yi kashe ni yarin nan zaki yarin na rasa inda zan da ita a rayuwata tun da aka haifi larai take walda tun da aka haifi larai take walda mambala malam ido kwata da me ya faru shikenan yarinya ba za a gaya mata ta ji ba shikenan yarinya abinda zuciyarta ta raya mata ta yi shi za ta yi ya wai kamar yarinyar nan wai haji ya ya matar gidan nan ki sa ta aiki yarinyar nan ta buɗe baki ta ce wai ba za a yi ba in ma nake ji ba zan yi ba in wa nake ji ah. me larai take so ta zama a ah, ba ta kyauta ba me larai take so a yi mata ta kyauta ba amma eh, malam idi ka kwantar da hankalinka wannan yarinya ce karama sai a hankali a dinga binta hankali hankali in garo shi eh wai to dama na zuwa kuna ga shawara za ta ina jin kamalan ka san ni yanzu iyalai na ba su nan suna can ne hakika hakika haƙon ka taimake ni in za ta yi Allah ya taimake ka sai dai maka hanya kan bani wannan yarinya mana ni in aure ta alwashi in Allah ya kaddara ta nutsu ta nutsu a hannuna to to in haka zai zama harkar eh, eh, hanyar shari'arta me zai hana ba ta da kowa daga ni sai ita Allah ya ba uwar ta uzura uwar mu takura mata na ce ni tunda ina nan barin in dauko tanto da ita amma yarinyar nan ba za ta ci ba na baka duniya da lahira amma zan je in samu mahaifiyar mu dan mata bayani a to shikenan za kuma ka ji yadda abu yake amma kai ba ka rika kiranta kana nusa shi kana dura ta akan hanya amma larai ta ji larai larai da duka na na tsawa da larai ta na na da ki larai na da ki larai na da ki larai shiru ai duka bai tafi da yaro ni na tafi to ba jini na ruwa na ba sai ya hau ai har kashi zama na iya kwarai ko da kashi na je sai ka dawo ko kashi na je sai ka dawo kwarai ko kashi na je hau ko kashi na je hau ko kashi na je ni ne za ka bani idan ya da an da wani magana hawan jininka da hawan ruwanka a za ka yi hawan kashi ma ni ba dame ni ba ni dai ka bani dan auta ai matsiyacin doki sai da zami mai karfi a ba mu ita kamar mai manage larai kuna ina ne larai larai amina ku fito lafiya ku fito ya faru tana ina laran she baki da mutunci ashe baki san abin da yake miki ciwo ba ashe har yanzu yaran tana ɗiban ki na girma yaushe zaki hankali larai matar alhaji ta sake aiki ya je ya safiya amaryar ya ce ba za ki ba sai kin ci abinci ke yunwa kike ji sai ta baki abinci na ga wancan ne tana bani abinci ya dole ne in doke ki larai ban da duka ni ka sani ka zo ce min a nan gurin ce min ta yi wai ta zo hutu gobe za ta koma me kuma yajin aiki da ina cewa da ke kin yi laifin zan kai ƙauye wannan karan ba zan kai ki ƙauye ba babu mai gadi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi babu mai gadin na masifa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaya ka taimaka min baba mai gadi wannan kazamin tsoho ina zan kai shi ai yaya aji na ya wuce baba me me me ajin ki? ajin ki ya wuce na shi. wallahi baba mai gadi ai baba mai gadi zan baki ke ajin ki na suwaye ni aji na irin su Alhaji Abdullahi da kin ga in na aure shi an yi kawai shi ne dai ajiya alhaji me a ciki na ebo ruwan dafa kai na ya mai faru lallai kam kina da aiki wanda kike so sai alhaji wallahi ina ni ni na san shi ne aji na ai da gaske take kirfa mana asiri kada matar alhaji ta zo wannan magana mun shiga ai ai da dukan ni na san ko yaya kaga Matsa matsa wannan magana sai duka sai duka larai. Na shiga na gani ne dan na aure. Kawai gashi ni ba ranar da kai ai wannan abin kawai kakkaf duk abin da ka Ai ta bu karfin duka sai dai asibiti. Alhaji ta mun bala'i ne zaki kenan. Basira ki zaki sai nan larai. larai bala'i da zaki samu kenan larai to yaya wani irin bala'i daga cewa alhaji aji na kuma sai lare ta da kika zo ni kuka na na goma sha ɗaya kenan lare a gidan nan ni ban kuka na na goma sha ɗaya lare yaya za ka haɗa ni da mai gadi na zo birni fa dube ni fa haba yaya Bambanci na da matan nan nashi ta farko ai daban ne. yi. Ai, boruwan da baka yi. layabu ruwan da muka yi na Allah raba ni da larai lafiya Allah ka raba ni da larai Allah in laifi ne ma Allah ka haɗa ni da larai Allah in laifi ne ka haɗa ni da larai Allah Allah na roƙe ka Allah in laifi eh? Allah in laifi ne ma ka haɗa ni da larai Allah Allah ka raba ni da larai Yaya eh maman mu ɗaya fa kin zame mun annoba Yaya saboda na ce ina son Allah ya ba za ki daina faɗa wa larai ina son shi larai to ai ana ji a makota larai yaya ba laifi larai da ka amina sai ni sai ki larai idan ka mayar da ni gidan sai na biya mishi ne aji na ba baba mai gadi na baba mai gadi a ƙarƙashin shi yake sai ya ba shi fa zai ci abinci yaya gwamnan shiga kejin nan lare yaya dawo a garin shiga kejin nan jarin mu guda jarin shiga guda amina amina amina ke ce a dawo da ke ba wani amfani ba duba nake so da miki wacce kuma ko da ba a nan ba za ta fi ki kuma ta zama mai amfanuwa a gare a matsawar aka ce mutum yana ƙarƙashin wasu to dole sai fa da haƙuri musamman wanda aka ce umarni zai karɓa kan wani abu da zai gudanar ya kamata ki san matsayinki ki san cewa menene dalilin da ya sa kika zo nan gida ni kaina wasu abubuwa suna faruwa wanda ba daɗi nake ji ba ina gani ba amma ina hangen mahaifiyar yau in aka ce kin koma kina zaune kina tare da ita bata gama da matsalolin gabanta ba ga girma da shekaru balle ta ji da naki kuma alhaji ni fa ina nan akan bakana babu yanda za a yi kamar katuwa ya kama wannan yar aiki amma wai sai na girka sannan ta ci kuma ta ji min aiki ba ba za a zauna lafiya ba in ta mun aiki ta ci abinci ba ta ba ta kwana da yunwa alaji ki haƙuri ki ɗauke ta a matsayin uwar gijiyarki kar ganta cewa ba ta da jiki ba ta da auki ba ta girmanta yadda ita ce Yi na yi goge mun can a share mun can na yi umma mai zan yi kuma nan gaba shikenan sai a zauna lafiya yawwa ki yi haƙuri ki danne zuciyarki ki rinƙa yin abin da ita ce Allah ke zama mai ladabi mai biyayya kai kuma safiya karamar yarinya ce a rinka dan tausasa mata idan kai aiki ya kai aiki wanda ya buƙaci a bata lokaci ta dan huta a bata lokaci ta huta abinci alhaji ina kan in har ta kuma aiki za ta ci abinci in ko ba ta ma aiki za ta ci abinci amma da bayan to ke kin ji idan akwai abinci to akwai aiki idan baki aiki ba abinci saboda haka ki lura ki aiki domin a baki abinci ki cikin da shine matsalar ki a'a ba ta da yake mun magana ko ki ka korafi kin ji dai abin da ci kin ji dai ko kana sake kawo wani korafi a kanki kenan tashi ki tashi ki shiga aiki kin gama share mata ki share mata to me yasa to ki je ki share ki sai ta ba shi abinci ah, ki share sai ta ba shi abinci kenan ya wuce ko hankaɗe shi zaki ne kai wayo Allah na inna lillahi wa inna ilaihi raji kaya da antinki ta baki me yasa baki wanke ba kin je kin watse mu kin ajiye mata su a can baya me ya faru to ba na son haka ba na son haka Alhaji ga dai ne aiki kuma ɗauko ta akai akai ni dama ba san me aikin nan nake ba duk ayyukan gidan nan wallahi zan iya su gaba ɗayan su zan iya kawai ka sallami yarinyar nan ta tafi kawai ta tafi sallamar larai daga nan ba zai yiwu ba ko ba haka ba ki yi haƙuri dai a ja mata kunne ke ki ja kunnen ki kin ji ko ki karɓi kaya yanzu ki je ki wanke mata karɓi kaya ɗauki kayan ki je ki wanke mata ɗauka mana tana so daga zuwan ka ce kun fara samun matsala ba na so dauki kaya ki je ki wanke mata to alhaji kai kuma sai ka je ka auri kananan yara wa ya gaya miki yarinya ai ai wannan ma wancan tana da dan jiki jiki akwai dan kauri kauri amma wannan kamar sanda sai ka ce ba ta cin abinci tun da ka kawo ta an ji ji ji amma ba a kiwa ai da matsala wannan ai sai ka sa ta rena mu Thank you. wannan dai ba ta sani ba ba ta san wace ce larai ba ta ce a sallame ni sai kin gamu da larai ba zan kuma tambayi yara hali namu sai gaya musu wallahi sai sun rayu sai na hana su su Allah sai sun yi dashen sun yi sa suka zo duniya bigiya siriya yanzu nan da za a yi iska mai ƙarfi wallahi in bai kwashe ta ba ka a can ne lare Thank you. ina kenan da shi da wa ma alhaji ka taso mana ka zo alhaji zo ke alhaji ah larai eh zo alhaji ka tashi kamar abin bai dame ka ba zo abin da laratai a gidan nan hakika halali kasancewar lare a gidan nan annoba ne shakka ba zaman Larai a gidan nan tashin hankali ne hakika wato Larai ta zama fitina ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba ta tarwatsa min gida a baya a yanzu kuma tana so ta ragargaza min gida a wancan lokaci ta sa na yanke hukunci akan abin daban da shaida takamaimai a kanta sai ta amfani da kalamanta wanda ta sa na je na rabu da matata to makamanciyar wannan larai take so ta maimaita akan amarya ta tafiya la illallah asara larai larai wallahi larai kin asara ba na gane cewa abin da kika yi kika kwamanta na je na rabu da tsohuwar mata ta ya fi bishiyar sani wanda ban yi bincike ba na gaskata abin da kika faɗa gaskiya ba ki kyauta min ba abin da kika yi wannan kanki kuma wanda ya rage na shari'a tsakanina da ke Allah ya mana hisabi kin shiga hakkulare lalazi na rage shiga ku tun da ka tuɗe har ya baki na rai zai ya fi mu dakata ba zan iya zama da ke ba a gidan nan saboda haka za ki tattara kayan ki wadda ya rata ba kuɗin mota za ka ɗauke shi daga kuma da ita can kawai da hawa alhaji abinda kike da halin ki kuma Allah ya saka mu ita ma Allah ya saka mu tun farko alhaji tirran gini tirran zane na faɗa magana ce larewa mutum ne arziki mace larewa da tsatsiya mace larewa ba ta san abin da yake mata ciwo ba larewa ba ta san ba ta san Allah na kace sai dai a mutum larai larai ki wannan a larai larai tun da ta so a rayuwa ta ɗare ke walar da ni azabtar da ni larai ba babu zaɗi larai yanzu ta kai ƙarshe na yarda ana barin ki da Allah da Allah ni abin da nake so ai yaya da Allah ne Alhaji ba zan iya mai da larai ƙauye ba saboda ka ta kashe min tsohuwa larai a wannan gari zan samu unguwa da sadaka ta isa billahi ba wanda ya lafi iya hakuri in ƙara da tsohuwa da larai wanne babu mai gadi babu mai gadi da na bashi larai sai wallahi baba mai gadi a'a idan ka bawa baba mai gadi abinda nake ma magana eh. abinda zai matso da ita kusa da gidan nan bana su idan ka bashi dole ne yanzu ni ka san dauki sai na canja masa mahalli a taimaka min to alhaji a taimaka min haka yaya banda baba mai gadi wallahi na bashi baba mai gadi na ba na gaya maka jajayen ki da wannan mahaukin yaya larai yaya yaya kalli ka ba da samu ba a gina yaro da ba kai take so wa ni eh kin ji wani zance ke mai sa ne me yasa baki da hankali yanzu an baki ni ina za ki kai ni banza aiki wanda a gyara zama da mai zai fi aiko haɗa ta da babu mai gadi ya ƙara ya ƙara tsufansa da ita wallahi babu mai gadi da ba wallahi da ba babu mai gadi duniya da lahira wallahi ko wallahi ko ta za a ɗaura auren nan kuma sai an gaya baba mai gadi ikula ikula yi haƙuri amma larai da ba baba mai gadi to Allah dai sa ina zuwa ina zuwa Allah zai san yare ni ka ji maksudin abin da ya kira ni dan Allah dan Allah ya ma abin da ta maimaita shi sai ta maimaita akan wannan wallahi Allah ya sa na yi amfani da hankali na na gane da gaskiya saboda haka zai ga hukunci illa dai ta ƙara magana a gurin mai nabi in ba rai ta ƙara magana a gurin nan sai na da ce ta dan Allah dan Allah ma ji ya sabiya ki yi hakuri dan Allah alhaji ka yaku kada wannan izama da sanadiyar rabuwata da ka ba yaya ai ce ta ce wannan tafiyar ce kuma wacce ba kya son gani mun yi shawara da amarya ta zan jin dada wata ta ji abu zai yawa alhamdulillah domin na miki albishir ai ai alhaji tunda an gane gaskiya ai sai a yi haƙuri ci gaba da zama ai ka saba haƙuri na san abin da zaki mun gobe ai ban san abin da zaki eh, mun alhaji tsaulare za ta iya haɗa gari kam yanda kike auno su kike ke larai larai dole da ke ki larai wallahi sai da ke ki larai um, kuma daga ƙarshe ina so in sanar muku da cewa abin da kika san da ba zan taɓa yaƙi ba har duniya ta haɗe shiga uku larai kin shiga abu rai? za ka ki bari lema a na larai kin tarwatsa gida gaba ɗaya rai? kin tarwatsa ni larai tun da ta da ruwa da da ta zo larai ke wala da ni larai ba Bari na yi ke wala larai ai sai na da keke larai sai da yin zuwa ta kai larai larai tun daga farkon rayuwa ta da na tasa kike azabtar da ni larai har illa yau ya dole da ke ki larai ban duka sai na rike ki larai ban duka kin ga dadi da dukan ki larai na tsuwa ki kai larai za ki iya haɗa gari ya ki larai larai ina kallon tsakiyar kanka larai annoba ce ke larai larai sannu ba wani zai lafiya nan fito ba na fito ba zai je ki haɗo kayan ki larai haɗo kayan ki larai to ba mu gari ina da magana da kai to eh, ina da magana da kai shi kake haɗo kayan ki larai na zarra mu wani larai ba na zarra wani larai da kuka ya tafi kaya kake me da ke mun dariya eh? me da ke mun dariya don eh? farko kenan ko yaya tashin farko yare larai larai shiga ki dauko kaya dauko kaya na rai duka kike so na rai dan Allah kar ka duke ta dan Allah duka kike so na rai dan Allah kar ka duke ta wallahi na rai duka kike so na rai kike da madadin ta kike da madadin ta dauko kaya kuna da ke kike dauko kaya ki na rai rage shi na rai na rai Tell me that. It's Baba mai gari. Yaya. Aka Allah. Na yi hannu da kai yaya. Amiya da yaya. Aka musulunci ta da dar. To. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na gode ba mai gari. Ka san halin larai amma ka hukura ka kafa. Ba ko mai yaya. Ka san halayyar larai. Ba ko mai yaya. Na gode baba mai gari. a ido da kunya ka kana kuka a abin da bakin ciki yake gadi kalle ba zan yi ba yaya ai ka yaya ne yanzu gadi yanzu sunan malam idi ai ya a larai sannu larai sai ka sai a rika ko eh, bismillah bismillah sannu mai gadi shi za a kawo ta mai gadi na godiya a yanzu maganar da zai yanzu mai da ita kauye in yamma ta yi ka zo ƙauye da zama maganar da manya da kowa a haɗu a shaida aini da an bata nan da kuma nisan zo daga ba a daidaita a'a mu je gaba ɗaya ni yanzu ina tafi zuwa yamma yaya mu tafi to larai ina zuwa muna magana da bawa mai gadi da mijinta zaka ce da mijinta ina magana da mijinki eh. bawa mai gadi da mijinta to baba sai ka to baba a ah, da tsufar ka kada ka saba ba ne kamata ba ne kamata ba lokaci ne to lokaci ne na gode na gode Allah bai zumunci ka san halayyar lare ka karba to gashi yanzu ni ka same ni ba da komai a ah, babu komai wallahi ba babu babu komai wallahi muna da kudin mota alhaji ya ba da kudin mota ya ba da isa inda kudin mota ya sheku wadata kana iya samun wani abu in kudin mota an ba ku wadatacce dai ko an ba mu da dai na kai ba kuma da samu komai a wajen ku ba eh ta tukunyan girki itace da aka nada da aka yashi ya amai ki na kuka a yanzu ai lokacin ki ne ne mutu babarin iyaye gidan miji zaki je ki zauna annan ki yanki na ta kuka suna ta cewa sai wataran zama na aure sai haƙuri ya amarya ki daina kuka a yanzu ai lokacin ki ne ne mutu babarin iyaye gidan miji zaki je ki zauna kanan kina ta kuka sina ta sai wata share hawaye haba amarya aure shi ne riba ta mata kina sai shiga aljanna a gummijin ki zaki nema ya amaniya na baki shawara don Allah karki kasa karki kasa eh, hawayen da ke zuba a idanun kira na zaki yau dariya ki buɗe kunnuwa ki je ne ganin ki ban kunya gidan ki tsafta jikin ki fes fes da yamma sai ki ce ki fesa wanka idan ya dawo da murmushi ki tare shi ba zai miki kishiya ba na san kina da daɗin girki lallai in ya ci zai yi tsalle Allah sarki duniya yau yanda ya zo da sauyi yau amarya ki shiga ɗauko jaka lokacin ki yayi ki toshe kunnan ki karki ɗau zaga ta kawaye da za su zami cikin sikin daban amarya da ba biki yawo a layi ki ɗauki zance na da ne miki duniya ce ban karanta amarya ki na kuka a yanzu Mariya ki daina koka a yanzu ayi lokacin ki ne nemi ba garin iyaye gidan miji zaki je ki zauna kallon kiyayen kina ta koka suna ta cewa sai wata zama na aure sai haƙuri